Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barka barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau asabar kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi-dumin su daga nan sai sauran shirye-shiryen wanda suka hada da muryoyin masu sauraro duniyar mu a yau muleka iran da kuma mu na karshe wato afirka a yau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 wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Aminu Ibrahim ke yake nan ɗauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. Labaran duniya farko muhimman kanansu. su. iran a shirye take ta mayar da martani kan duk wani mataki da kasar amurka ta dauka a kanta a yau ne ake bikin cika shekaru 62 da najeriya ta sami yancin kai daga hannun kasar ingila sojin isra'ila sun kai hari kan makarantar firamare a yankin khalil na falastinu sojoji sun yi juyin mulki a kasar burkina faso kuma sanar da rusa gwamnatin kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran iran a shirye take ta mai da martani kan duk wani mataki da kasar amurka ta dauka a kanta kwamandan hafsan hafsoshin soji na kasar iran major general muhammad bakiri ya bayyana cewa idan amurka ta ɗauki wani mataki na kawo tarnaki ga jiragen sama mara matuki na kasar iran to ta mayar da martani mai gauni ba tare da bata lokaci ba da yake bayani game da batun cewa amurka ta kawo na ga jiragen sama mara matuki na kasar iran a yankin kurdistan na kasar iraki ya ce dakarun sojin kasar iran suna da cikakken bayani game da sansanin sojin amurka da ke harir arbil da kuma da huk na kasar iraki ya ce yanzu iran tana yaƙi da 'yan ta'adda ne kawai ba da amurkawa ba ya ce amma idan amurka ta tabbatar da ikirarin kawo tarnaki ga jiragen sama mara matuki na iran a yankin to ya tabbatar da cewa tana aiki tare da 'yan ta'addan ne kafada da kafada daga ƙarshe kwamandan ya shawarci ƙasashe makwabta da amurka ke da sansani a ƙasashensu cewa idan aka ɗauki wani mataki da ya shafi tsaro da maslahar ƙasar iran daga sansanonin amurka ke ƙasashensu to za su fuskanci mai da martani na ba sani ba sabo a yau ne ake bikin cika shekaru 62 da najeriya samu yancin kai daga hannun kasar ingila a ci gaba da bukukuwan da ake gudanarwa na murnar cika shekaru 60 da samun yancin kai da najeriya ta yi daga hannun 'yan mulkin mallakan kasar birtaniya a yau asabar ake sa ran shugaban najeriya mara buhari zai magana da al'ummar ƙasa ta kwakwatunan talabijin a matsayin jawabinsa na ƙarshe a matsayinsa na shugaban Najeriya. An umarci dukkan gidajen talabijin da radiyo na da sauran kafafen watsa labarai na zumunta da su yi aiki tare da babban gidan talabijin na kasa NTA da rediyo na Najeriya domin yaɗa shirye-shiryen da za a gudanar na murnar zagayowar wannan rana ta samun 'yanci. Bikin murnar samun 'yancin ya zo ne a daya lokacin da ƙasar ke fuskantar matsalar tsaro da hawan farashin kayan masarufi da sace mutane domin karɓar kuɗin fansa. da al'umma ke kokawa sai dai ministan ya labarai na najeriya alhaji layi muhammad da ke yake bayani game da zagayowar wannan rana ya ce rashin tsaro a najeriya bai yi muni kamar na shekara ta dubu sha biyar ba lokacin da muhammadu buhari ya karbi mulki sojojin isra'ila sun kai hari kan makarantar firamare a yankin khalil da ke falastinu babban darakta a bangaren ma'aikatar ilimi a birnin khalil da ke yankin falastinu ya bayyana cewa sojin isra'ila sun kai hari kan makarantar firamare ta alhijiriya kuma sun lakadawa masu kuma sun wasu malamai da ɗaliban makarantar dukan kawo wuka lamarin da ya kai ga jikkata wani malami tare da kama wasu ɗalibai yara guda biyu wannan yana zuwa ne bayan harin da sojin isra'ila suka kai a ranar alhamis ta gabata da ya da shahadar wani yaro dan shekaru bakwai da haihuwa mai suna rayyan yasir suleiman wata majiyar labarai ta tsinun ta bayyana cewa yaron ya yi shahada ne bayan da suka hankaɗo shi daga wani wuri mai tsawo haka zalika wata wajen labaran falasɗinu ta sanar da jikata wani yaro ɗan shekara sha biyu da haihuwa sakamakon harin da sojin isra'ila suka kai a garin dora da ke kudancin gabar yammacin kogin jordan tun a shekara ta 1948 ne gwamnatin yahudan sahiyuniya ta mai yankunan falasɗinawa kuma take ci da kashe su tare da rusa gidajensu da harata musu dukiyoyi mummunan matakin ne ya tilasta wa falasɗinawa da dama yin gudun hijira a wani bangare na manufofin nuna wariyar launin fata da gwamnatin isra'ila da ke samun goyon bayan amurka da wasu ƙasashen turai to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran sojoji sun yi mulki a kasar burkina faso kuma sanar da rusa gwamnatin kasar rahotanni da ke fitowa daga kasar burkina faso sun nuna cewa kaftin ibrahim tarawore ya sanar da kifar da gwamnatin tsohon shugaban mulkin soji na kasar pel henry da miba saboda abin da ya kira nuna gazawa wajen shawo kan matsalar tsaro da kasar ke fuskanta a wani jawabi da ya yi wa al'ummar kasar ta gidan talabijin ɗin kasar ya sanar da rusa gwamnatin rikon kwaliyar kasar da aka kafa kuma an rufe dukkan yakokin kasar har sai ba ta gani tare kuma da dakatar da dukkan ayyukan jami'in siyasa da kungiyoyin farar hula a faɗin kasar wannan juyin mulkin da aka yi a wata ƙasa ta yammacin afirka ya zo ne watanni takwas bayan da mr damiba ya kifar da gwamnatin rock kabore kuma shine juyin mulki na ba bayan nan da aka yi a yammacin afirka bayan na ƙasashen chadi mali da kuma Gini. Daga ƙarshe za ku cewa hukumar ƙwallon kafa ta Najeriya NFF ta naɗa Ibrahim Gusau a matsayin sabon shugabanta. Rautani daga Najeriya sun bayyana cewa hukumar ƙwallon kafa ta Najeriya NFF ta san da sunan Ibrahim Gusau a matsayin sabon shugaban hukumar na arba'in da zai maye gurbin Amadu Finik wanda wa'adin mulkin sa ya ƙare. Ya karbi wannan mukamin ne a babban taron da hukumar ta yi karo na saba'in da takwas da gudanar a birnin Benin na jihar Ido. 'yan takara goma sha ɗaya ne kawai suka kara da juna a lokacin zaben shugaban hukumar bayan da wasu daga cikinsu suka janye a zagayen farko na zaben ibrahim gusau ya samu ƙuri'u ashirin da ɗaya yayin da siyi a kunyumi ya samu sha biyu sai kuma shehu dukko ya samu guda shida sabon shugaban ya taɓa kasancewa memba kuma shugaba a kwamitin da tsohon shugaban hukumar amadu finig ya kafa kan kula da ƙungiyoyin ƙwallon kafa na ƙasar kuma ya taɓa zama shugaban hukumar ƙwallon kafa ta jihar zamfara To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. Madala yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. saurare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 don ganin ta rusa batun kafa a kasar Falastino da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. a jawabinsa ga zaman babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 77 a ƙarshen makon da ya gabata shugaban hukumar cin ƙwarya ƙwaryar gashin kan falasɗinawa mahmud abbas ya jaddada cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana tilasta koyar da minhajojin koyarwa na jebu a makarantun falasɗinawa da suke yankunan falasɗinawa a birnin kudus da aka mamaye lamarin da yake matsayin keta dokokin ƙasa da ƙasa kamar yadda take kawo cikas ga zaɓukan da ake shiryawa a falasɗinu musamman na shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki ta hanyar hana falasɗinawa mazauna birnin kudus gudanar da zaɓukan da hana su tsayawa takara kamar yadda hakan ya faru a zaɓukan da suka gabata a shekara ta 1996 da shekara ta 2005 da kuma shekara ta 2006 kamar yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take ci gaba da kafa dokokin nuna wariyar al'umma tare da ci gaba da aiwatarwa kan al'ummar falastinu da take rayuwa ƙarƙashin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila gami da mayar da ita saniyar ware kuma abin takaici shine duniya tana gani amma babu wani matakin da ta ɗauka domin ƙalubalantar wannan mummunar ɗabi'a shugaban hukumar cin kwarya kwaryar gashin kan falasinawa mahmud abbas ya gabatar da tambaya ga mahalarta zaman babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya cewa shin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana da wata garkuwa ce da take kubatar da ita daga hisabi da hukunci idan kuma babu menene dalilin da ya sanya ba a hukunta ta sakamakon matakan da take ɗauka na keta dokokin ƙasa da ƙasa ko kuma menene dalili ko hujjar da take sanyawa duniya take gudanar da siyasar fuska biyu kan batun take dokokin ƙasa da ƙasa da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi a kowane lokaci shugaban hukumar falasinawa ya jaddada cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba ta shayin keta hurumin al'ummar falasinu inda ko a baya-bayan nan ta rufe cibiyoyin wasu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na falasinu guda shida da suke gudanar da ayyukansu a yankunan falasinawa kuma suna gudanar da ayyukansu ne kamar yadda dokokin falasinu da na ƙasa da ƙasa suka tanada amma ta zarge su da kasancewa ƙungiyoyin ta'addanci sannan bayan gudanar da bincike duniya ta yi watsi da zarge-zargen da haramtacciyar kasar isra'ila take musu bayan tabbatar da rashin ingancinsu amma duk da haka bai sanya gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta bar su sun ci gaba da gudanar da harkokinsu ba Mahmud Abbas ya kara da faɗakar da duniya cewa tun kafin kafa haramtacciyar ƙasar Isra'ila da bayan kafa ta take tabka muggan laifukan yaƙi da cin zarafin al'ummar Falasɗinu da suka haɗa da tarwatsa ƙauyukan Falasɗinawa 529 da korar al'ummansu daga shekara ta 1948 da bayanta kamar yadda haramtacciyar ƙasar isra'ila ta tilasta wa falasinawa dubu ɗari tara da hamsin barin muhallinsu inda a wancan lokaci wannan adadi yake daidai da yawan rabin al'ummar falastinu wannan a ƙididdigar da hukumar ba da agaji da ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya musamman ga 'yan gudun hijiran falasinawa ta unrwa ta fitar kenan hakanan haramtacciyar kasar isra'ila ta aiwatar da kisan kiyashi kan al'ummar falasinu tun daga shekara ta 1948 zuwa yanzu har sau fiye da hamsin waɗanda suka lashe rayukan dubban mutane da suka hada da mata da ƙananan yara gami da tsofaffi kamar yadda kowa na iya tuna kisan gillar da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta aiwatarwa ƙananan yara a yankin zirin gaza a shekarar da ta gabata wanda ta yi sanadiyar mutuwan ƙananan yara aƙalla 67 shugaban hukumar cin kwarya kwaryar gashin kan falasinawa mahmud abbas ya bayyana cewa zan iya gabatar da jerin sunayen ƙauyukan da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta tarwatsa ta hanyar aiwatar da kisan kiyashi a cikinsu sannan daga kan mumbarin majalisar ɗinkin duniya yana roƙon tawagar wakilan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fito ta yi furuci da ɗaukan alhakin tarwatsa waɗannan ƙauyuka tare da aiwatar da kisan kiyashi kan falasɗinawa a cikinsu gami da raba wasu dubai da muhallinsu tare da neman afuwar al'ummar falasɗinu a gaban duniya bayan ɗaukan alhaki a ƙarƙashin dokoki da siyasa da saɓawa kyawawan ɗabi'u da kuma ɓarnata dukiyoyi sannan falasinawa su buƙaci kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta icc kan ta fara gudanar da binciken gaggawa dangane da waɗannan muggan laifuka mahmud abbas ya gabatar da tambaya ga tawagar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a zaman babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya cewa shin tana buƙatar ganin yahudawan sahayoniya suna ci gaba da tafka muggan laifuka tare da tabbata akan bakar siyasar gudanar da mulkin mallaka kan wata al'umma har abada yaushe halin kyawan ɗabi'u da ruhin ɗan adamtaka suka yarda da yin shiru kan irin wannan zalunci da cutarwar da gwamnatinsu take yi kan al'ummar Falasinu? shugaban hukumar falasinawa ya bayyana cewa ba za su yarda da cewa bangaren su ne kawai zai ci gaba da kiyaye yarjeniyoyin da aka cimma da bangaren gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tun a shekara ta 1993 ba yarjeniyoyin da ba a wanzar da su a ƙasa ba saboda ci gaba da ke ta haddin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take yi kan falasinawa duk da kiraye-kirayen da suke mata kan kawo ƙarshen mame yankunan falasinawa falasinawa da kuma dakatar da tsauraran matakan wuce gona da iri kan al'ummar falasinu kuma shugaban falasɗinawan ya yi furuci da cewa kan haka shugaban ƙasar amurka joe biden ya kira shi dangane da haka inda suka tattauna kan yadda zai ja kunnen gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila amma lamarin ya cutura inda ta ci gaba da gudanar da bakar aniyarta musamman ma mai yankunan falasɗinawa ta hanyar gudanar da dubban gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan gaka gida sakamakon haka ya zame babu wani zaɓi da ya rage ga al'ummar falasɗinu bace sake yin nazari kan duk wata alaƙa da dangantaka tsakaninta da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila shugaban falasinawa mahmud abbas ya ci gaba da bayyana cewa hakika ya zame haƙƙi kai dole ne a kansu ɗaukan matakin neman wasu hanyoyin da za su bi domin kaiwa ga haƙoƙinsu da za su kai ga wanzar da zaman lafiya mai ɗaurewa kan tubalin adalci ciki har da aiwatar da ƙudurori da kwamitin jagorancin falasinawa ya zartar musamman kwamitin zartarwar falasinawa ta palestinian central council pcc a takaice shugaban falasinawa mahmud abbas ya bayyana cewa sun ɗauki waɗannan ƙudurori ne da nufin tabbatar da kasancewarsu 'yan ƙasa a mahaifarsu falasɗinu da kuma kiyaye haƙoƙinsu na tarihi a ƙasarsu ta gado ƙarƙashin ƙungiyar 'yanto Falasinu ta plo wacce take wakiltar dukkanin falasɗinawa a hukumance shugaban hukumar cin kwarya kwaryar gashin kan falasinawa mahmud abbas ya kuma jaddada cewa majalisar ɗinkin duniya tare da hukumomi daban-daban da suke ƙarƙashinta sun fitar da ƙudurori masu tarin yawa da suka shafi falasinu amma babu ko da guda daga cikinsu da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta gudanar misalin ƙuduri mai lamba 754 da babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya fitar ko ƙuduri mai lamba 97 da kwamitin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar hakanan ƙuduri mai lamba 96 da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar sakamakon haka shugaban hukumar falasɗinawa ke cewa a yau yana gabatar da buƙatar al'ummar falasɗinu a hukumance ga hukumomin majalisar ɗinkin duniya a matsayinsu na hukumomi masu halarci da kima a fagen gudanar da harkokin ƙasa da ƙasa da su haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen ganin an aiwatar da ƙuduri mai lamba ɗari. 181 na babban zauren majalisar ɗinkin duniya wanda ya fitar tun a shekara ta 1947 da ke jaddada tushen kafa a ƙasar Falasɗinu da za ta rayu kafaɗa da kafaɗa da haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Hakanan aiwatar da ƙuduri mai lamba 194 da ya jaddada yin kira kan haƙƙin Falasɗinawa 'yan gudun hijira na komawa muhallinsu. shugaban hukumar falasinawa ya yi furuci da cewa watakila akwai buƙatar ya tunatar da mahalarta zaman babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ɗauki alkawarin aiwatar da waɗannan ƙudurori biyu na amincewa da kafa ƙasar falasɗinu da haƙƙin falasɗinawa 'yan gudun hijira na komawa muhallinsu a matsayin kasancewar ta memba a hukumomin ƙasa da ƙasa masu daraja don haka idan har gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙi yin biyayya da bijirewa waɗannan ƙudurori biyu to lalle a ɗauki matakin ƙaƙaba mata takunkumai masu tsauri da kuma dakatar da kasancewarta memba a hukumomin ƙasa da ƙasa kuma tuni wakilan falasɗinawa suka miƙa wannan bukata ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres hakika kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya zartar da ƙudurori bayyanannu waɗanda aiwatar da su za su wanzar da zaman lafiya da sulhu kuma ƙudurinsa na baya-bayan nan shine ƙuduri mai lamba dubu biyu da da da uku talatin hudu kuma tabbas aikin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya bai taƙaita a fagen fitar da ƙudurori ba amma dole ne ya ɗauki matakan ganin an aiwatar da su saboda ba abu ne da duniya za ta amince da shi ba ƙudurin kwamitin tsaron tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kasance yana aiki akan wasu ƙasashe amma baya aiki akan wasu ƙasashen na daban saboda siyasar munafinci da nuna fuska biyu sannan idan har kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya nuna gazawa a fagen gudanar da haƙƙin da ya rataya a wuyarsa to lalle akwai rawar da babban zauren majalisar ɗinkin duniya zai taka a matsayinsa na mai wakilcin dukkanin duniya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 madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo hausa voh da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a kwarya To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta irin suna na gwani lawan hali game da bani dama na tura sakon gashe gashe na zuwa yan uwa ga abokan arziki kamar irin suwar malam bare bare zuwa Nijar Musa Hadirin Asuba da Magaram da Idris Abdi Tamsuwa ina da kwamarin Muhammad Dini Tamsuwa ina da Abdullahi wato Tamsuwa a ina da yawar Sani ta kai ina da abokina wato malam Usman Sani Kashirmu ina da MTK Shehu ta kai a awal M ta kai Biliyamina a gwarmaji baban gida fajewa akwai wato suleiman dan filanin fita na gaida baban nan mai shago game da alhaji haske na womi na gaida shi zubairu dan makaranta ina gaida ka ina gaida wato abokina malam musa takai ina gaida abokina amir mai gidan ta kai ina gaida kwamaras nura siniya katsina da bishir dauda sabuwar unguwa katsina ina gaida tala sd maria ina gaida lawal Usman uh, S. Zazzau ina gaida Lawan Sade Daura ina gaida Ibrahim uh, SD Kuspa Gariya da sauran masu sauraron gidan wannan rediyo fatan za ku tashi lafiya na ku gani Lawan Ali game da. Assalamu alaikum muryoyin masu sauraron muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku daga na kusa mai magani daga lambar ma agadis sani tisa ce na sauko tisa to ina ma kowa fatan alheri na fata kowa na lafiya cikin iyalin shi sakon gaisuwa ne kawai zan tura muku tambarka ina tura ma dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ta lawa alhaji abale ina tura ma dubin gaisuwa da fatan alheri hassan bagobiri mai aski ina tura ma dubin gaisuwa da fatan alheri yan wanga gida mai tarin albarka kuma ina tura muku dubin gaisuwa da fatan alheri ina aliya garkin daura mai shayi ina tura ma dubin gaisuwa da fatan alheri gare ka sarkin aiki na kasa kai ma ina tura ma dubin gaisuwa da fatan alheri gare ka assalamu alaikum Assalamu alaikum wa barakatu sashen Hausa na radio BOH sunana Ibrahim Haruna mai anguwa pingira Buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar kamar da kuka saba ba mu dama a kowane ƙarshen mako a yau na shigo ne ɗauke da sakonnin sada zumunci da farko yana gaida kumar Ilyasu Yakubu Digawa Nazifi Ibrahim Muhammadu Zakin Soyayya Sulan Siddi jihar Gombe Abdul Abdulmumune Muhammad Zamfara Usman Sani Kano, Kabiru Sule Usman Bakin Kason Taransa da Magaran, Isa Bukar Tsoho mai albarka mai Husaini Haruna Zander, Yakuba mai aski ba da raka, Sanisi Madatsai da Magaran da Isuhu Madatsai da Magaran, Samariya Haruna Idris mazauni kasar Libya. Daga ƙarshe ina fatan dukkan su sun ji kuma kowanne yana cikin ƙoshin lafiya. Na gode sashen Hausa na BOH. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Ina Ko fatan alkhairi da fatan an waye gari cikin koshin lafiya kamar yadda kuke ba mu dama muna miƙa sakonnin gaishe-gaishen mu na karshen mako da farko dai suna na tulen sidi daga jihar gombe a tarayyar najeriya na gaida ibrahim haruna mazauni a ƙasar kamaru daga nan ina gaida tsoho mai albarka niyame ina gaida abokina abun janyo fari da ke jihar gombe da yaya na sidi shi ma da yake zaune a jihar gombe da umar shi ma da yake zaune a jihar gombe da karshe ina gaida kowa da kowa da yake cikin wannan gidan da fatan kuna nan cikin koshin lafiya a tashi lafiya Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu wannan gidan rediyo mai tarin albarka tarayyar Najeriya Abubakar ne ke muku fatan alkhairi ina so mika gaisuwa ta kamar hakan ga ina gaida jawa dan fari da Gombe ina gaida yaya ta Ige a Kaduna ina gaida yaya na Alin jawa dan fari Kaduna ina gaida kanwata a Kano ina gaida yana Umar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyo BOH ta Iran barkan ku da wannan lokaci farko Hassan barka na gaishe ka da fatan kayan sallar juma'a lafiya to ina gaishe da babban abokina wato Kwani Lawan Ali Gamadan sannan ina gaishe da Hamza Shu'aibu Aidi Gamadan ina gaishe da Alma Jabon Kure ina gaida Suleiman Musa Gamadan sannan ina gaishe da Mamuriya ta Zulaihat Maman Amina sannan ina gaishe da Na'i Shatima Musa da ke jihar Kebbi, Kebbi Najeriya. Sannan ina gaishe da abokina Hamsu Mai Caji kashir bakin titi sannan ina gaishe da sunusu Black direban tanki da fatan ya sallar Juma'a lafiya sannan ina gaishe da Gaura Sarkin Dawa da ke dawakin tufa da fatan ya sallar Juma'a lafiya sannan ina gaishe da kafatanin musulmai da kuwa ina kuwa fatan alkhairi da fatan ya sallar Juma'a lafiya. Mai magana Usman Sani Kashirmo daga nan Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Musulmi Radio Iraq. Yau san bakwai kun ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abokan arziki na farko dai ina gaida hada mai kwabita ina gaida hassan barka ina gaida iliya hamidu duk inda shike ina gaida sanisi madattai ina gaida nazifi ibrahim duk inda shike ina gaida ibrahim haruna duk inda shike ba da bayan haka ne, ina gaida tanko kanina da na haife yi ba ina gaida maliki kanina da na haife yi ba ina gaida alhaji hamza da na abiyaso ina gaida sala majdar da na abiyaso ina gaida maliki kanina dan na habbe yi ba ba da ba haka dan duk wanda bai ji na amince suna ne ba ina gaida kowa da ko Allah ba da Allah taimaka Allah ba da kasuwa mai albarka amin dan su annabi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu duban gaisuwa mai yawa da fata alheri zuwa gare ka Hassan wanga kuna tare da Iliya Hamidin mutunan kugubce buza ina sa a bani dama gidan radio Tehran radio musulunci radio mai albarka yana son ku bani dama in samu in gaida Isa tsoho mai mai albarka wanda yake anan babban birnin yamai ina gaida hamma yaro dodo na suwaiba wanda yake radio amfani ina gaida masalaci sharfo wanda yake anan anguwar lazare ina gaida musa malam tanko wanda yake nan okogar ina gaida alhaji shaula wanda yake a kogobce buza ina gaida dukkan masu sauraron wanga radio radio mai albarka ina fata alferi dubin gaisuwa mai yawa da fata alferi ya zo muku ku huta lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na BOH Radio Musulunci ta Iran mai albarka mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram. Ina so ku bayan dama a wannan karshen mako in gaida yan uwa da amna arziki. Da farko ina gaida jagoran shirin Hassan Barka da sauran ma'aikatan nasu. Ina gaida a yan garin ba da raka gabaki daya da yan jihar da magaram. Ina gaida Sanusi Madattai Isuhu Madattai da Tasirin Gwatudu Baba Lefe Raba mai aski Desmond Takasimoto Letoro mai san Abdulaziz Prezi da duka da yan jihar da magarami ina gaida su baki daya ina gaida umar tako ina gaida shiri tahir da alkasim da tumbak mai wace a gada su baki daya ina gaida su ina gaida mamman buni yakuba washe ina gaida kadawar daga gadan fulanin warge adda mai kwamfuta ilyas yakubu na nazifi ibrahim malam shagari da duka dai yan ga gabaki daya a duk inda suke ina gaida su da masu saura. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan radio iran radio musulunci ina fatan kuna lafiya lau malam hassan barka ina fatan kana lafiya lau ina gada lawali abbali gada eh, lawa andu ina fatan kuna lafiya lau ina gada eh, alhaji ila hakimi na babban katami ina gada alhaji muhammadu ina gada alhaji muhammadu hakimi na kwarar karama ina gada dukkan jama'a na birnin yamai ni ne alhaji amman tari daga nan yamai ina gaida kowa da kowa assalamu alaikum wa wabarakatuh sashi na sanar ta iran mili jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku ganin tai da magaram na so ku ba dama in yi gaishe gaishen karshen mako da farko akwai mara tai akwai kabiru sula usman mai sayar da kayan gini ne bakin faransa da magaram yana gaida na abubuwa mai faci ba kewa fita liliyas yakubu diga wutas gadau akwai saji mai saji kadawar diga ga dan filan wuri da mai kwamfuta mai yama kebi ba zan manta da nazifi ibrahim rigar mana shagari akwai tsoho eh, mai albarka birnin yamma ina gaida alkasan agaris alkasin baba lima a haram agadas ina gaida tasirin gotur ya kuma aski ba da raka dawon gaida baba ya lefe baba ya gamba tumni akwai baban dimaman bande ina gaida a ɗahir zakin soyayya bulbaram akwai abdulaziz prezi goshaye ganga akwai tasirin ingotur akwai abdulaziz prezi ba manta da abdurrahman abdul kibiya ba na gode sashen hausa na tehran mai magana isu ne maɗafe da magarin jamfuri ne jana kira ku daga nan maɗafe ku tashi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar faransa da magaram jamhuriyar nijar to alhamdulillah yau ma da yake muna karshen mako ne zamu yi unwani da wannan dama mu gaida yan uwa da amanan arziki da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin nan wato malam hassan barka ina gaida Sanusu madattai isu madattai da baba iliya mai shaye garkin daura da shitu tayar agades alkasum agades alkasum baba lima agades lawan alhaji abbale agades dozman taxi moto da magaram letoro da magaram yawala sani ta kai akwai rabiulu sarkin aiki na kasa nazifi ibrahim rugar malam shagari haruna ibrahim mai anguwa akwai ladan ahmad girkau akwai usaini star abubakar kasuwar kwalliya akwai hassan alhaji omar akwai haɗawa mai kwamfuta a karshe ina gaida yakub mai aski ba da raka da fatan sun ji suna cikin koshin lafiya To da fatan illahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan sakon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. madalla yanzu kuma sai shirin mu iran Muleka Iran. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shin wanda a cikin sa ka muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da tarihi da mauraye na addini na al'adu da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran. da kuma irin damakin da ake da su ga masu shahara zuwa Iran domin yawon shakata ko neman ilimi ko kuma neman lafiya ko kasuwanci. Da fatan masu sun kasance da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga buɗin kunne a bisa faifai. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai bayani ne game da garin Tabriz, ɗaya daga cikin abin da ya zo maka a kwalwa, idan aka ambaci sunan wannan gari na Tabriz shine fitaccen malamin nan ko kuma mawaƙin nan na ƙasar Iran wato Shamsu Tabriz ko kuma Din Muhammad wanda ake ɗaukar sa a matsayin babban malamin addini wanda kuma aka fi sani da suna Jalaluddin Muhammad Ar-Rumi wanda a duk ranar 29 ga watan Satumba na kowace shekara iraniyawa suke tuna da wannan babban jigo na ƙasa an haifi shamsu tabriz ne a shekara ta 1985 biyar zuwa shekara ta takwas, kuma ana kallonsa a matsayin malamin maulana jalaluddin albalhi ko kuma a rumi saboda nasabar da ake masa da waƙarsa ɗin nan ta rumi da ke cikin kundinsa mai suna kundin shamsu tabriz al'ada ta nuna cewa Shams ya koyar da Rumi a keɓe a Konya na tsawon shekaru arba'in kafin ya gudu zuwa birnin Damascus na ƙasar Siriya. A ba bayan nan an sanya kabarin Shams a matsayin ɗaya daga cikin wuraren tarihi da hukumar kula da al'adu da adana kayan tarihi ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNESCO ta yi. Kafin mu ci gaba bari mu kawo muku kaɗan daga cikin tarihin rayuwar Arrumi. Kamar yadda aka nakalto daga Sefa Salar mai ibada kuma babban aminin rumi wanda ya kwashe shekaru arba'in tare da shi shams dan imamu dan imamu ala'addin cikin wani littafi mai suna manaƙib al'arifin a falaki ya ambaci sunan wani ali a matsayin mahaifin shams tabriz kuma kakan malik dad a zahiri a falaki bisa abin da ya kafa lissafinsa a kai na makalolin da ya rubuta ya yi amanna cewa Shams a shekara ta 60 ya shiga kauniya. Da wannan yanayin ne masu bincike daban-daban suka sanya alamar tambaya a yardar da suka yi da alfalaki da al'aflaki. Shamsu Tabriz ya fara karatunsa ne a birnin Tabriz kuma yana daga cikin almajiran Baba Kamaluddin Jumdi. A zahiri kafin ya hau da Maulana ya yi tafiya daga wuri zuwa wuri yana saƙar kwando kuma yana sayar da ɗamara don ci gaba da rayuwa duk da kasancewarsa yana sakar kwando amma ya samu lakabi na zardus ko kuma rasdus daga daulat sha daga daulat sha mai cike da tarihi sai dai wannan abin sai dai wannan aikin ba shine wanda hajj baktash vali ya ambata a cikin makalarsa ba na lakabin da imam ismailiyan shamsuddin muhammad ya bayar sai dai duk da haka wannan ba ita ce sana'arsa da hajjbak wali ya ambata a cikin makaroli ba sai dai ya kasance fiye da siffa da aka ba wa imam ismail shamsuddin muhammad inda ya kasance yana aikin saƙa a ɓoye ya kasance yana rayuwa ba tare da an gane matsayinsa ba a birnin tabriz waɗanda ke naƙalto laƙabi daga tarihin malam rumi wanda hakan ke nuna cewa tarihin wannan malamin ya kamata ya zama sananne ne ga marubuta tarihin Shamsu Tabriz yanayin yadda wannan canji ya wakana duk da ba a haka ya wakana duk da haka ba a san shi ba bayan haduwarsa da Rumi Shamsu Tabriz ya rasu ne a koyi kuma an bizne shi a can wajen yanzu an mai da kabarinsa a matsayin cibiyar kula da kayayyakin al'adu da hukumar kula da al'adu da tarihi ta majalisar ɗinkin duniya ta yi sai dai wani ƙaunin ya nuna cewa mutum mai suna shamsa breeze an bizne shi ne a multan na ƙasar pakistan sai dai wannan babban kuskure ne domin kabarin da aka yi ishara a kai na hazarat pir shamsuddin sauzawari multi ne wanda yake wani malami ne na ismaili a makantar aƙida shamsu tabriz ya gana da rumi akwai wasu rayoyi da aka samu game da ganawar Shamsu Tabriz da Rumi a ranar 15 ga watan Nuwamban shekara ta 1244. Wani mutum mai bakar riga doguwa daga sama har ƙasa yana fitocin sukari da ya shahara a garin Konya sunansa Shamsu Tabriz kuma ya kasance ana kiransa da suna ɗan kasuwa kuma matafiyi kamar yadda aka faɗi a cikin littafin Hajj Baktash. A fili yake cewa mai suna Malakat ya kasance yana neman wani abu wanda daga ƙarshe za a same shi a kauniya inda muka ga rumi yana haye bisa doki wata rana rumi ya karanta wani babban littafi lokacin shams tabriz yana wucewa yana karanta wani babban littafi lokacin shams tabriz yana wucewa sai aka tambaye shi me kake yi sai rumi ya ba da amsa akan a nan take cewa wani abu da ba za ka gane ba yana jin haka sai shams ya wurga wannan littafin a kusa da wani kududdufi nan take rumi ya yi gaggawa wajen kawar da littafin cikin mamaki dukkan shi ya kasance a bushe daga nan sai rumi ya tambayi shams wane ne wannan sai ba shi amsa da cewa maulana wannan ba za a gane ba arwaya ta biyu kuma da aka faɗa ya nuna cewa shams yana wucewa kusa da rumi a lokacin yana karanta littafi rumi ya ɗauke shi a matsayin ya ɗauke shi a matsayin bako da bai yi karatu ba amma shams ya tambayi rumi me yake yi sai rumi ya ba da amsa cewa wani abu ne da ba za ka fahimta ba nan take sai littafin ya kama da wuta sai rumi ya tambaye shi ya tambayi shams abin da ya faru amsar ita ce wani abu ne da ba za ka fahimta ba shamsu tabrizi wani mutum ne mai muhimmanci al'adu na ƙasar iran saboda shigar da maulana jalaluddin rumi ya yi a yammacin duniya yasa ake kiransa a can da wannan suna to ma saurare gashi lokacin da aka yi shirin ya kawo jiki da haka ya zama wajibin jalin zamun shirin a nan amma a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin dauke da ci gaba da tarihin wannan babban masani a madadin wanda su taimaka shirin kammala ni da na kasance da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yadda wata sabuwar dambaruwar siyasa ta kunno kai a Libya sakamakon matakin da majalisar dokokin ƙasar ta ɗauka na tsige shugaban kotu kotun kolin kasar ta libya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. a daidai lokacin da kasashen duniya suke yunkurin ƙara kaimi wajen ganin sun tursasa wa ɓangarorin libya sun haɗa kai domin cimma matsaya da za ta kai ga gudanar da zaɓuka a ƙasar a matsayin mafita ɗaya tilo da za ta kai ga warware rikicin ƙasar a wata sabuwa kuma majalisar wakilan ƙasar da ke da matsuguni a garin tabarok ta yanke shawarar naɗa sabon shugaban kotun kolin ƙasar domin mai gurbin muhammad alhafi da hakan zai ƙara janyo rarrabuwan kawuna a tsakanin 'yan siyasar kasar rahotanni sun bayyana cewa a wani zama da majalisar wakilan kasar da ke garin tabaruk ta gudanar da adadin 'yan majalisar wakilan kasar da suka halarci zaman majalisar ba su wuce hamsin ba daga 'yan majalisun kasar da yawansu ya kai 170 sun ɗauki matakin kada ƙuri'ar amincewa da abdullah abu rezeza a matsayin sabon shugaban kotun kolin ƙasar da zai mai gurbin muhammad alhafi duk da cewa kafin majalisar wakilan ta zartar da irin wannan mataki dole ne sai an samu ƙuri'a mafi rinjayen 'yan majalisu wato kashi biyu cikin uku kamar yadda aka cimma a yarjejeniyar siyasar kasar ƙarƙashin gwamnatin haɗin kan ƙasa wannan yunkuri da majalisar wakilan kasar libya ta yi na ganin an samar da sauye-sauye a kotun kolin kasar lamari ne da zai sake bude wata sabuwar dambarwar siyasa a bangaren shari'ar kasar kuma hakan zai sake dawo da rikici a bangaren tsarin mulki wanda a baya irin wannan rikici ya kai ga yanke hukunci a shekara ta 2014 kan rashin halarcin majalisar wakilan kasar matakin majalisar wakilan libya na ɗaukar matakin sauya shugaban kotun kolin ƙasar bai tsaya a nan ba domin majalisar wakilan kasar ta gudanar da kakkausar suka kan shugabannin manyan hukumomin kasar musamman shugaban babban bankin kasar da shugaban hukumar binciken kuɗi da kuma shugaban hukumar sa ido kan harkokin kuɗaɗen kasar inda ta yi zargin cewa waɗannan hukumomi ba su biyayya gare ta don haka sun rasa matsayinsu a ƙarƙashin doka kuma dole ne a ɗauki matakin mai gurbin su da wasu na daban duk da cewa dukkan waɗannan makamai suna daga cikin manyan mukamin gwamnatin ƙasa kuma naɗin shugabanninsu yana ƙarƙashin sakamakon shawarwari ne tsakanin majalisar wakilai da gwamnatin ƙasar kuma a baya an cimma yarjejeniyar raba su tsakanin majalisar wakilai da gwamnatin ƙasa amma lamarin ya ci tura saboda buƙatar da majalisar kolin gudanar da mulkin ƙasar ta bijiro da ita cewa dole ne dakarun sojin gabashin ƙasar ƙarƙashin jagorancin janaral halifa haftar da kuma ƙarƙashin gwamnatin haɗin kan ƙasa da ke birnin tripoli hakika majalisar wakilan libya ta sha yin barazanar gudanar da naɗe-naɗen sabbin mutane a kan mukamin gwamnati duk kuwa da masaniyar da take da shi cewa matakin nata zai haifar da rarrabuwan kai da janyo koma baya a harkokin shugabancin ƙasar ta libya kamar yadda hakan ya faru a shekara ta 2001 musamman a halin yanzu haka majalisar gudanar da mulkin ƙasar ta aike da saƙon wasiƙa ga shugaban kotun kolin ƙasar muhammad alhafi da a ciki ta bukace shi da kada ya yi la'akari da matakin da majalisar wakilan ƙasar ta ɗauka na cewa ta tsige shi daga kan mukaminsa ta hanyar mai gurbinsa da wani mutum na daban a nashi bangaren shugaban majalisar wakilan kasar libya akila sale ya yi suka kan majalisar shugabancin kasar karkashin jagorancin muhammad almanfi tare da zarginsa da goyon bayan gwamnatin haɗin kan ƙasa karkashin jagorancin firayim minista abdulhamid addabaiba yana mai bayyana cewa shirya tsarin mulkin ƙasa baya daga cikin haƙƙinsa kamar yadda majalisar wakilan ta amince da murabus ɗin wasu daga cikin 'yan majalisun wakilan ƙasar kuma ta yi barazanar tsige wasu mambobin majalisar da ba su halartar zaman majalisar wakilan a halin yanzu haka dai fiye da kashi biyu cikin uku na 'yan majalisun ba su halartar zaman majalisar lamarin da ya janyo suka tare da rashin ganin halarcin ƙudurorin da majalisar ke fitarwa ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar musamman bayan da aka buɗe sashin tsarin mulki a watan agustan da ya gabata wanda aka rufe tun a watan mayun shekara ta 2016 masharhanta suna ganin majalisar wakilan kasar libya ta buɗe fagen rikici fiye da ɗaya a lokaci guda musamman da ɓangaren shari'a da babban bankin kasar da kuma hukumar binciken kuɗin kasar da hukumar sa ido kan harkokin kuɗaɗen kasar da kuma wakilan majalisa 'yan adawa lamarin da ke nuni da cewa shugaban majalisar wakilan kasar akila sale yana son bullo da wani salon sabon siyasa ne na kokarin juya akalar kasar ta libya musamman ganin gwamnatin firaministan kasar ta fatahi bashaga da majalisar wakilan kasar ta nada ta kasa cimma manufofinta musamman shiga birnin tripoli fadar mulkin kasar domin karban madafin iko ciki har da ragamar kasafin kuɗin kasar domin domin tafiyar da harkokin ƙasa a hukumance a gefe guda kuma duk da irin hadarin matsayin da majalisar wakilan libya ta fitar na kudurori da barazana ga hukumomin gwamnatin kasar tun a ƙarshen makon watan agustan da ya gabata amma babu wani mayar da martani da ya fito daga majalisar kolin gudanar da mulki ko majalisar shugabancin kasar ko kuma wata hukuma ta daban a wannan rana da majalisar wakilan ta fitar da sabbin kudurorinta ta kuma ɗauki matakin gudanar da zaman tattaunawa da shugaban majalisar kolin gudanar da mulkin ƙasar khalid almishiri da shugaban majalisar shugabancin ƙasar muhammad almanfi a birnin tripoli fadar mulkin ƙasar da nufin gaggauta kammala samar da kundin tsarin mulkin ƙasar ta hanyar gaggauta gudanar da zaɓuka gami da shawo kan matsalolin da suke janyo cikas a harkokin gudanar da ƙasar ta libya libya kuma babu wani bayani da ya fito daga ofishin watsa labaran kasar kan matsayin da zaman tattaunawan ya cimma ko tsokaci dangane da furucin da ya fito daga bakin shugaban majalisar wakilan kasar akila sale kan batun gudanar da canje-canje a mukamin gudanar da cibiyoyin kasar ko kuma matsayar da zaman taron ya cimma dangane da batun samar da kundin tsarin mulkin kasar musamman kan batun harkokin zabuka sai dai a nashi bangaren shugaban majalisar wakilan kasar ta libya akila sale a ƙarshen zaman ya yi furuci da cewa sun cimma yarjejeniya da khalid almishiri shugaban majalisar kolin gudanar da mulkin kasar kan cire sharuɗan tsayawa takarar shugabancin kasar ta libya daga kundin tsarin mulki domin barin wannan batu ga sabuwar majalisar da za ta zo ta hanyar zaɓukan gama gari a kasar ta libya batun sharuɗan tsayawa takarar shugabancin ƙasa dai yana daga cikin manyan matsalolin da suka kawo cikas da suka janyo yin watsi da dukkanin yarjejeniyoyin da aka cimma tsakanin majalisar wakilai da gwamnatin libya dangane da batun ƙa'idojin kundin tsarin mulki da a kansu ne za a gudanar da zabuka a ƙasar musamman dangane da takarar kwamandan rundunar sojin ƙasar general halifa haftar mai ritaya mai ɗauke da takardar ɗan ƙasa biyu da ke da izinin ɗan ƙasar amurka masharhanta suna ganin jinginar da batun sharuɗan tsayawa takara ta hanyar rashin bijiro da shi cikin kundin tsarin mulki a halin yanzu wani abu ne mai sauƙi a amince da shi musamman batun cewa za a bar shi ga sabuwar majalisar ƙasa abin nufi majalisar dokokin da za a kafa a nan gaba bayan gudanar da zabuka a duk faɗin ƙasar tunda majalisar dokokin kasar mai zuwa ita ce za ta gindaya sharuɗan tsayawa takara da suka shafi zaben shugaban ƙasa haka yana nufin za a gudanar da zaben 'yan majalisun dokoki ne kafin zaben shugaban ƙasa kuma tuni wannan yana daga cikin buƙatar majalisar kolin gudanar da mulkin ƙasar. tun farko ba a sanar da batun sanar da ra'ayin shugaban majalisar dokokin kasar ta libya a kila salih ba dangane da haƙuran da ya yi na gudanar da shirin zaben 'yan majalisun dokoki kafin na shugaban ƙasa ba musamman ganin shirin da khalid almishiri shugaban majalisar kolin gudanar da mulkin ƙasar ya yi dangane da matakin da a akila salih ya ɗauka na sukar shugabannin hukumomin gwamnati ciki har da shugaban majalisar shugabancin ƙasar ballantana a kai ga ga sanin ko akwai wata yarjejeniya ce tsakanin mutanen biyu ko babu sai dai dan majalisar dokokin libya ziyad dagim ya fayyace wannan rudani a wata zantawa da ya gudanar da kafar watsa labaran cikin gidan kasar ta libya da cewa akila sale ya amince da shirin gudanar da zaben yan majalisun dokoki ba tare da na shugaban kasa ba bisa sharaɗin zai jagoranci sabuwar majalisar shugabancin kasar na tsawon shekaru uku duk da cewa gudanar da zaben yan majalisun dokoki kafin na shugaban kasa ba zai yi daɗi wa general halifa haftar ba musamman idan zaben ya sanya sabuwar majalisar dokokin kasar ta ki amincewa da tsayawa takarar masu ɗauke da izinin 'yan ƙasa biyu ko tsayawar sojoji a takarar shugabancin kasar inda hakan zai janyo cikas ga burinsa na mulkin kasar baki ɗaya tunda shugaban majalisar dokokin ƙasar libya akila sale yana ƙarƙashin ikon general halifa haftar ne to ba zai iya ci gaba da ƙulla yarjejeniya da khalid almishiri shugaban majalisar kolin gudanar da mulkin ƙasar ba idan har hakan zai iya zama barazana ga burinsa kamar yadda ya faru a zaman janeba a watan yunin wannan shekara inda a wancan lokaci wani shafin yada labarai ya watsa rahoton cewa ya nakalto daga wata majiyar kasar libya cewa akila sale da almishiri sun amince a janeba cewa sale zai watsi da sharuɗan barin masu izinin 'yan ƙasa biyu su tsaya takara matukar almishiri zai amince da halarcin gwamnatin firayim minista fatahi bashaga sai dai wannan majiyar ta bayyana cewa akila sale ya samu kira daga mataimakan haftar waɗanda suka bashi tabbacin matakin kin amincewa da matakin hana masu ɗauke da izinin 'yan ƙasa biyu tsayawa takara a zaben shugabancin ƙasar ta libya masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan la kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muroyinsu tayar amin yake cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh